قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون a duniya an kasance ana karanta muku ayoyin littafin Allah amma kuke juya baya daga barinsu kuna kawar da kai duk lokacin da kuka ji ayoyin saboda ƙeya.